wa barakatuhu san uwa musulmi muna mika godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon halarta wannan masallaci a cikin wannan anguwa unguwar sunusi kuma daidai wannan lokaci bayan sallar magarib Allah cikin udurarsa ya sa malam bayan tafiye-tafiye da ya yi ya dawo gashi zai zo ya gabatar mana da muhadara muhadara tana da take na harkar fina-finai sana'a ko yada fasadi shine taken muhadarar saboda haka yanzu za mu saurari abin da malam zai karanta mana shi in ya zo tun da an ci lokaci ya faɗi kwanakin wata in ya fara ba ko ba malamin da zai mana karatu shine Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna muna roƙon Allah ya datar da shi ya datar da mu da abin da malam zai karanta بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا القائل وقوله الحق ولولا دفء الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة الرجب hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da goma ga watan uku shekara biyu da ashirin a wannan masallaci na ɗan fodiyo da ke wannan unguwa ta sunusi a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da darasi dama duk ranar talata a cikin littafin alfitnatu fi hayatul anbiya'i was sahaba kamar yadda aka sani wanda suke bibiyar karatuttukan mu mun sama kanmu ka'ida cewa duk lokacin da wani abu ya taso ko in na yanke karatu na yi tafiya in na dawo gwargwadon abin da yake faruwa a cikin ƙasa na matsaloli gwargwadon abin da za mu tattauna kafin mu ɗora mu ci gaba da karatu daga inda muka ainihin wato tsaya wato wannan matsala ta taso dama akwai ta sai dai iri na ɗaliban karatu da malamin muhimmancin da ya kamata a ci an ba matsalar wajen tattaunawa a kanta ba a ainihin wato ba matsalar ba na fahimci haka ne kuma lalle al'umma tana da damuwa ƙwarar gasken gaske malamai da ɗaliban karatu su tashi su bayani a kanta daga satin da ya wuce da aka fitar da sanarwa cewa za a yi karatun wato abin da ya biyo bayan ba a yi karatun ba ko ɗazu da aka fitar da sanarwa mutanen da na ga a shafin manafin zuku sun turo da lambobinsu cewa idan an gama suna buƙatar a turo musu karatun suna da yawan gaske na amsa wayoyi daga satin da ya wuce aka ce za a yi karatun nan ba a yi ba har daga ƙasashen duniya ba ma cikin najeriya ba waɗanda suke yan najeriya ne amma kuma mazauna ainihin wato wasu ƙasashe a yanzu don haka abin da zan faɗa yana da faɗi da yawa ƙwarin gasken gaske wanda za su biyo mu a yau ba dole ba ne sai na kai ƙarshe za ka sa shi a matsayin lamba ta ɗaya domin ma damu wanda suke yaɗa ɓanna a doron ƙasa ba su gaji ba to bai kamata masu kuma yaɗa alheri su gaji ba don allah ne maɗaukacin sarki ya faɗa mana ya ce mana wala ta hinu fifti za ilkau kada ku yi rauni wajen neman mutanen sai ya ce in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamuna yadda mai yada banna yake shan wahala kai ma idan za ka yada alheri kake jin cewa akwai wahala Allah ya ce yadda kake jin wahala su ma suna ji bambanci shine ne tarduna min Allah ma la yarzu ko kuna kaunar ku samu wani abu a wajen Allah na sakamako wanda su ba wanda yake tsammani ne yanzu da na nake karantarwa na tabbatar duk da na zauna na karantar da mutane in dai dan Allah ne Allah zai bani sakamako amma ba wanda ya sai zo ya fim ya tashi shi ya tabbatar wallahi an je lahira sai Allah ya bashi lada to bai kamata ya zaman to kai da kake abin da kake da tabbas cewa haka yake ba wanda kuma yana abin da bashi da tabbas shi bai gaji ba wai dan yada abin shi kai da kake da tabbas kuma ka gaji wajen yada ka bai kamata ba gaskiya wannan shi da haka wanda za su bi mu sai su sa shi ta daya an fahimta da haka zan biyo da bayanai watakila darasi na biyu ya biyo baya watakila na uku ya biyo baya watakila na hudu watakila na biyar gwargwadon abin da muka gani a ciki na ɓanna na ta shi ne a haka na kawo alama ta tambaya na bashi haka don wanda zai bibiye mu abin da zan kawo na dalili kai da kanka za ka iya ka hukunci ka iya fahimtar cewa shin a wannan ma'aunin abin zai iya zama halal ko ko ba zai iya zama halal ba sannan abu na gaba ko da muka fitar da sanarwa muka ce za mu karatu ba mun zo bane don mazazzagi masu harkar fim din mutsitsi ne musu albarka a'a mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala isa ya zama karatun da za mu ya zama to shine mabuɗi na haska Allah ya shiryar da wasu daga cikinsu ko Allah ya shiryar da su in ma ba su shiryu ba wanda mu shine abin da muke fata mu mun sauke nauyin da Allah ya ɗora mana dama wa'azi ana yin sa uzuran aw wani ne kai da ka faɗa kayan ki uzuri gaban Allah ga duk wanda ya faɗa addinin nan namu na musulunci wanda shine gaba ta daya addini ne wanda yake milla dunni daga wajen Allah da aka yi sa za ku ga tsarinsa ya dace da 'yan Najeriya ya dace da 'yan ƙasar saudiya da allah ya saukar da ƙur'ani ya ce litundar umar ƙula wa man haulaha ya dace da mutanen amerika shi yasa za mu ga cewa kasancewar addini wato tsari ne daga wajen allah za ka ga cewa duk abin da ka karanta na addini mafi yawanci to in ka zo za ka shi a wajen aiki ba ka samun matsala abin da ka karanta za ka iya da haka in malamin fiƙi ya karantar da kai ga yadda ake yin sallah in ka zo za ka iya sallah amma karatun da ba na addini mai yanzu iya samun injiniya a injiniya a kwamfuta wanda injiniya ne a bangaren kwamfuta idan yana maka bayanin yadda ya san kabli da ba'ar na kwamfuta za ka rantse da Allah zai iya kera tashi kwamfuta amma za ka iya ganin wani ko sakandiri bai wuce ba kuma idan kwamfutar ta lalace shi wannan mai digirin bai iya gyara ta sai an kai ma wancan saboda shi wannan karatun ya yi ne theory kawai shi kuma wannan ya iya aikin practical wannan shi ne bambanci tsakanin karatun addini da karatun da ba na addini ba da haka shi yasa za mu ga kamar yadda muka sha faɗa cewa kowane irin abu a doron ƙasa yana da kishiya tunda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn yana da negative yana da positive Allah subhanahu wata'ala shi shi kaɗai ne kwallin kwal wahadahu la sharika lahu da haka lokacin da muke da haske muna da shi shine duhu lokacin da muka shigo dare yanzu muna da kishiyarsa shine rana haka lokacin da muke da gaskiya muna da kishiyarsa ita ce ƙarya to hatta abin da ya shafi harkar kasuwanci dole sai ka samu akwai wanda ya halatta a yi akwai wanda bai halatta a yi ba wannan yasa za mu ga cewa ƙwar'ani a shekara 23 bai daina sauka ba har sai da aka samu wasu ayoyi Allah ta'ala ya faɗi kalmar kasuwanci da kansa misali in muka tafi suratul juma'a za mu ga Allah ta'ala yana faɗa mana ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi sai ce wazarul mai ku bar siye da siyarwa dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun da haka yake cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wasbu min fadlillahi واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تفلحون سيك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما لك تندك ذكو Allah ya san da harkar kasuwanci har zai ambace shi a Ƙur'ani. to ba abu bane da dan adam ya kamata ya zo duniya yi shi yadda ya ga dama shi yasa Allah ta'ala sai ya ce aya hasabul insanu an yutraka suda yanzu ɗan adam yana tsammanin ya zo duniya a ƙyale shi ya rayu saga ga yadda ya ga dama ba za a samar doka ba bai taɓa yiwa da haka da mu ga cewa Allah ya yaba masa habban annabi ya ce masa rijalun sai ya ce la tulihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar da haka da mu ga cewa dungurungun ka tokal ga baki daya da Allah ya tashi saukar da ayat da tafi kowace aya tsawo a Qur'ani ayar da take da alaka da harkar bashi ne da kasuwanci ita ce ayatul dain tun daga ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wannan ita ce ayar da tafi kowace aya tsawo a qur'ani da haka Allah bai rufe ayar bai daina magana har sai da yake zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lishahadati wa adna alla tarkabu illa an takuna tijaratan hadiratan na bainakum falaisa alaikum junahun Allah taktubuha sai yace wa ashidu idza tabaya'atu wala yadarra katibun wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wallahu bikulli shay'in alim to tunda kaga ko Allah ya dauki ayar da tafi kowace aya tsawo a Qur'ani ya fara ta bai gama ta ba sai ya tattauna matsalar kasuwanci domin babban matsalar kamar yadda na faɗa kwanan nan da muka yi program a DIT na ce abna'uddin ya'yan wannan addinin na musulunci rashin tashi fi karatu su san mai addinin su yace shi yasa da dama suke ganin cewa kaman abubuwa da dama Allah da annabi ba su da tacewa a kansu da haka zamu ga haka Allah ta'ala ya ƙara faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sai yace la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai yace wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima to wa'annan kasuwancin da ɗan adam yake da alaƙa da ɗan uwansa kenan a nan duniya amma kasuwancin da dan adam yake da alaƙa da dan uwan da Allah subhanahu Ta'ala da haka da zai ja hankalin mutane ma da yake ya na na amanu hal dullukum ala tijaratin ba zan nuna muku kasuwancin da idan kuka yi zai tseratar da ku daga azaba mai radadi ba ya kaga kowa hankalinsa zai tashi wani kasuwanci ne wanda za a yi wanda zai tseratar da kai daga azaba mai raɗaɗi sai Allah ya ce tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga wannan abin dan Allah ya ja hankalin mutane sai ya kira shi sai ya ce wannan kasuwanci ne tsakanin dan adam da Allah subhanahu wa ta'ala da haka shi yasa galibin littattafan mu na fiqh idan ka fara tun daga iziya risala kai sama har zuwa lawwali da sani babu littafin da zaka ɗauka sai kaga sun bude kitabul buyu littafin da yake da alaka da harkar kasuwanci littattafan mu kuma na hadisi in ka ɗauka tun daga bukhari muslim Daka, sunanu abi dawuda wa'annan hadin wadda ta maliku sai kaga sun bude kitabul buyu to tunda ga Allah ya faɗa annabi yayi magana a hadisai malamai sun sun bude mu abun babi to ba abu bane da dan adam ya kamata kawai ya zo ya yi shi yadda ya ga dama to a wajen kasuwancin nan da qur'ani yake sauka sai da Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba da ya halatta siye da siyarwa su ya haramta riba saboda a wajen siye da siyarwa ana samun matsala to babban matsalar abin da yake damun su kawai abin da ake cewa sana'ar fim ba tare da shin sana'an nan ta fim ta halatta ba ta halatta ba in ta halatta da wani ma'auni na shari'a za ta halatta sai suke yin ta kawai duk yadda ta samu yadda ka gada dama so da babban tashin hankalin da ke ciki da sanda suke yi a baya suna cewa faɗakarwa suke har ma aka samu wasu matattu suka zo suka ce wai yadda muke zauna mai wa'azin nan makarantar da wannan diramar da suke duk tafiyar su ɗaya duk wai faɗakarwa ake da aka mummuna faɗakarwa kawai karantarwa muke su ma faɗakarwa suke karantarwa suke da aka sai tafiya ta yi tafiya sai yanzu ake ganin abubuwan da ke fitowa bayan yanzu ana ganin abubuwan da ke fitowa sai yanzu wasu daga cikinsu suka fara cewa yanzu ba magana ba ce ta faɗakarwa neman kuɗi suke yi to duk kuma abin da ya koma harka ce ta neman kuɗi to kowa waɗanda suna iya sayar da addininsu da mutuncinsu don kuɗin shi ya fi komai sauƙi kamar yadda yake faruwa yanzu yana cikin abin da muka ba da shawara tun sanda haka kinnafin ta fara cewa ai kokari a dakile matsalan nan saboda duk abin da yake da alaka kuɗi in ya shiga to zaka ga magance matsala tana da wahala wannan shine to da haka da yawan mutane ba su ma sani ba cewa hatta kalmar sana'a da bahaushe yake amfani da ita ba fa kalma ba ce wacce take bahaushiya kalma ce ta larabci wanda bahaushe ya hausantar da ita kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya ambace ta cikin alkur'ani gurare da yawa wanda zan faɗe su na farko abinda duk ɗan adam yake yi na matsayin aiki ya haɗa wani abu ya samar da wani abu wannan ba shi bane sana'a shine sana'a to shi yasa lokacin da ya zamanto Allah madaukakin sarki yana aiki wajen ya samar da halitta wanda ba mai iya irin wannan da kansa sai ya ce wataral dibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sai yace sun Allah alladhi atqana kulli shay'in innahu khabirun bima taf'al da haka kaga idan alkiyama ta taho Allah ya ce haka ka ga wataral jibala ka ga dutse ta hasabu ha za ka yi tsammanin a sandare take amma Allah ya ce haka zaka ga duwatsu tamurru marra sahab tana wucewa kamar yadda kaga girgije yanzu yana wucewa a gidan duniyar nan sai Allah ya ce wannan aikin da ka gani sun Allahi lazi sana'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi in zai yi abu a tsakana kulle shi innahu kabirun bima ta'malu da haka shi yasa za mu ga cewa yana daga cikin bayan aiki ga abu sannan ka zaɓi kuma abin da yake yana da kyau lokacin da ya zo maganar annabi musa ya ce a naƙi fihi fi tabuti faƙa fihi fil yammi falyulki hil yammu bis sahil ya akhudhu a li wa aduwwul sai ya ce wa alqaitu ilayka ko alaika mahabbatan minni wa na'a. ala aini shi yasa ya tafi gaba sai ce wasana atuka li nafsi ni ne na zabe ka akan kin kaina da haka zamu ga dan dan adam ya gane cewa ita kanta sana'ar ba yadda kaga dama zaka yi ta ba akwai annabawan da Allah subhanahu wata'ala da kanshi ya dauki nauyin koya musu sana'a Allah ya magana annabi Dawud cikin suratul anbiya sai yace wa allamnahu san'ata labusul lakum lituhsinakum min ba'atikum fa hal antum shakirin wannan wa waye ya sanar da annabi Dawud yadda zai sana'a Allah subhanahu wata'ala da kanshi shi ya ba labari ya sanar da shi ga yadda zai sannan Allah madaukakin sarki najja kafinta na farko a duniya shine annabi Nuhu Allah ce waye wa auhayna ila nuhin Anis na fulka mu muka yi annabi Nuhu wahayi muka ce ya sassaka kwale-kwale bi ayyunina wa wahayina fa idza a amurna wa farat tanur حتى وفارة فاسلك hamin من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل haka Allah ya ƙara ce masa na ilfulka bi a'yunina wa wahayina. ka je ka sana'anta kwale-kwale akan kulawan mu da wahayin mu inji Allah wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun annabi ya yabu umarnin Allah sai Allah yake waye na ulfulka sai gashi ya bi umarnin Allah ga shi yana sana'a ko ba shi bane ake cewa farkon kafinta a duniya annabi nuhu ne kaga abinda ko zaka ga Allah ya jibinci shi da kanshi ya ce ma annabawan su ga yadda za su wani mutum ya zo ya dauka cewa yana da ikon duk yadda ya ga dama a duniya to wannan yana nuna cewa bai ma san addinin da yake ciki ba bai ma san a ina ya fito ba a ina yake ina za shi da haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to shi yasa da yayi maganan adawa cikin suratul shu'ara'i cikin abin da yake faɗa masa a matsayin ni'ima ya ce musu wa tattakhiruna masani'a la'allakum takhludu kuna da guraren da kuke sana'antawa don ku samu ainihin wato dawwama to shi yasa sana'an nan da mutane suke kallanta tana daga cikin abin da wani lokaci in aka samu matsala a hanyar da ta lalace sai ta janyo wa mutane matsala sai ka ji Allah ya ce saboda abin da suka sana'anta wa kansu ne. ya ce wa lafi masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna Allah ya buga misali da wani gari garin yana zaune lafiya ruwan sha ba matsala ba ne su lafiya lau kana kwanta a gida baka da matsala kana a hanya ba matsala amma Allah madaukakin sarki yace ya ati hadis wa haraga da min kulli makani arziki yana zuwa masa a yalwace ta kowane irin bangare amma fa kafarat bi an umillahi sai suka butulce ma Allah saboda wannan ni'imar da Allah ya musu Allah sai ce fa adaqahum Allah ko fa adaqaha Allah libasal ju'i wal khawf Allah sai dandana musu libas tufafi na yunwa an ce libas ne dan ka gane cewa kowa yana da alaka da matsala Allah sai ya ce bima kanu ne saboda abinda suka yi na sana Allah madaukakin sarki yake shi ya ja musu wannan matsalar da haka za mu ga Allah da ya tashi zargin malaman Yahudawa haka yake wa tara kafiran minhu yusari'una fil ismi wal udwa da yawa zaka ga su suna gaggawa wajen abin da ya shafi zunubi ne da ketar wuce gona da iri sannan Allah yake wa aklihimus suhud ga cin haram da suke yi Allah yake labi isa ma kanu ya amalun tirda abin da suke aikata sai Allah yake laula dan me yanhaqum ar-rabbaniyuna wal ahbar me yasa lokacin da malaman su suka ga suna yi ba su tashi sun hana su ba haka Allah ya ce an akan wannan maganganun da suke fada na zunubi wa aqlihim as-su da cin haram da suke Allah ya ce la bi'sa da ma kanu yasna'un abinda suke sana'antawa inji Allah subhanahu ta'ala shi yasa zamu ga lokacin da annabi Musa ya zo zai munazara da 'yan sihiri Allah yake cewa kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u ma sana'u kai da sahir abinda suka sana'anta dabara ce kawai ta sihiri wala yuflihu sahiru haythu ata da haka da ya tafi haka ya sake magana akan fir'auna yace wa auratan alqawmal ladina kanu yastad'afuna afuna al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا في الله يتي ودمرنا ما كان يصنع فرعون ذاك دق من ند فرعون الله متوفكين سلكي سي كراتا سي متى عينهم وتو صناعة ذاك الله حكي يتي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى da ko wani abin karantawa da yake da tasirin da in an karanta shi duwatsu za su tafi ko matacci ya tashi malamai suka ce jawabi na lauɗin shine lakana hadal qur'an da wannan qur'anin ne yake da tasiri da haka sai Allah ya ce bal lillahi al-amru bal lillahi al-amru jami'a afalam ya'sal ladina amanu allau yasha Allahu lahadan nasa jami'a sai yace wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atu da haka kafare ba za su gushi ba kun ga aikin da take sai Allah ya kira shi ya ce bima sana'u saboda suka san abin da suka sana'anta ba za su bushe ba bala'i zai ci gaba da samun su inji Allah subhanahu wata'ala da haka haka za mu ga Allah ya ce man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha duk wanda ke son rayuwar duniya da ta Allah sai ce wasu ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasu za mu gaggauto maka da rabanka ka take cinye a nan duniya ba za mu tauye ba amma yace ula'ikan ladina laysa lahum fil akhirati illan na nar wa habita ma sana'u fiha amma a lahira ba su da wani abu sai wuta saboda duk sana'ar da suka yi ta lalace wa batilun ma ya amalu. da haka zamu ga haka Allah ya kara faɗa yace kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala ba za mu ba ku labari da mafi tafewa gurin aiki ba suwaye allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya amma wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a akwai wanda zai yi tsammanin cewa aikin da yake yana da kyau sai an je lahira kuma ya ga akasin haka to da aka sau da yawa ka iya ɗaukar hanya ta neman abinci kana tsammanin mai kyau ce sai an je lahira kuma ka ga Allah ya kama kai ka dan dankara ka wuta saboda ita allazina yahsabuna annahum yusununa ne sun'a shi yasa da maga Allah sai ce afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yanzu mutumin da aka kawata masa aiki mara kyau ya dawo yana karansa mai kyau sai yake fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tazham nafsaka alaihim hasarat sai yake inna allaha alimun bima yasna'u to duk kuma wata sana'a da wani zai yi a duniya sai Allah ya yana sana da ita to duk ko inda kaga Allah ya rufe a Qur'ani zancensa yace yana sana da abin da yi. to alama ne na cewa fa kakkai tsammanin za a je lahira ka ci bilis wallahi ya tsayar da kai ya tambaye ka kan shi shi yasa yake inna allaha alimun bima yasna'u da haka haka ya faɗa cikin suratul ankabut yace utul ma uhi ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sayyi wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u duk abin da za ku yi na sana'a na aiki a duniya Allah yana sana da wannan abu da haka haka wayannan su ne guraren da kalmar sana'a ta zo to kun ga mun faɗi kasuwanci ko sannan mun faɗi kalman wa sana'a duk kuma abin da ɗan adam zai yi a rayuwarsa bai wuce ko dai a ce yana sana'a yana aiki ko a ce ɗan kasuwa ne to da kasuwancin da sana'a kakka ɗauka cewa Allah da annabi ba su da ta cewa a kansu yadda ka ga dama haka za ka yi su a rayuwarka domin yanzu ba lalacewar mafata kai gaba akwai fa iyayen da fa suke ɗaukar ƴaƴansu su je su kai su masana'antar da ake yin fim su ce gashi nan sun kawo sun damka wai sun bayar amana a kula musu da wannan yarinyar ta zo za ta shiga masana'anta kuma sai suka yaudaru cewa da gaske masana'anta ce har ma da yawa-yawan waɗanda suke harkar fim alfarmarsu ta fi ta malaman addini da yawa sai ka ga ɗan fim yana da iko ya tashi ya je ga shugaban ƙasarsu kai kuma kana malamin addini baka isa ma dan fim yana da iko ya taso ya ga gwamnan jiha ku kai kuma baka yawa ba baka isa ba yanzu bala'in da aka ɗauko aka zo za a gina fim village a inda an gina wannan wajen Allah kaɗai ya san me za a yi na fasadi a wajen haka aka ɗauko ana yi idan haka mun kawo wannan ne don wanda yake tunani ya bari kakka ɗauka cewa harkar kasuwanci da sana'a Allah da annabi ba su da ta cewa a kanta tun da kaga Allah ya ambace su a ƙur'ani to dole Allah yana da ta cewa a kai annabi kuma yana da ta cewa a kai wannan ne abu na farko abu na biyu shine duk wani mai ɓanna a doron ƙasa da yake yin ɓanna za ka samu cewa ba kasafai kowa ki yadda cewa yana yin ɓanna ba ba kasafai ba da aka samun cewa zai yadda yana yin ainihin wato ɓanna ya kunna wannan bankan ne ba za ta kawo muku rudu ba malam su kai ne ka kunna da an gane wannan shi ne jamaluddin abdurrahman bin ali bin muhammad wato al jauzi wanda ya rasu hijira ta 597 a littafin shizadul masir fi ilmin tursi. ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala a suratul araf da Allah ya ce wala tufsidu fil ardi kada ku yi banna a bayan ƙasa ba da islahi a bayan Allah ya gyara ta sai ya ce wa da'uhu ku bauta wa Allah ku nemi abin da ke gurin sa khawfan wa tsama'a kuna jin tsoron abin da ke gurin sa na azaba kuna tsonar abin da ke gurin sa na rahama sai ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muslimin ya kawo maganganun malamai guda shida cewa Allah da ya ce wala tusiru fil ardi kada ku lalata ƙasa ba da islahi ha bayan ya gyara ta shine la tusiduha bil kufri ba da islahiha bil iman kar a bata ƙasa da kafirci bayan Allah ya gyara ta da imani sannan akwai magana ta biyu cewa wala tusidu fil ardi ba da islahi ha, shine la tusiduha bil zulmi ba da islahiha bil adli kakku lalata ta da zalunci bayan Allah ya gyara ƙasa da adalci yau galibin rigingimin da ake ta fama da shi a cikin ƙasanmu da wajen ƙasanmu za ka ji asasin rigingimin rashin adalci ne sau da ka sunan yan kaduna Allah ya yi musu nasu balai nan ana fama da rikice-rikicen rushe kasuwanni can kuma ana fama da rikicin sarauta kowa da bala'in da ya shafe shi Allah ya kiyaye sannan na uku la tusiduha bil ma'asiya ba da istilahi ha bil ta'a kakku lalata ƙasa da saɓo bayan Allah maɗaukacin sarki ya gyara ta da aikin ɗa sannan akwai magana ta hudu shine la tuqsu wa la tufsidu fil ardi shine la tuqsu kada ku yi saɓo. fa yumsika Allahu al-matar saban da zai janyo Allah ya rike ruwan sama wa yuhlika al-harsa bima'asikum ba'da an aslaha bil matar wal khasr ba wal khasr bayan Allah ya gyara ƙasa da ruwan sama da arziki saban da mutane za su yi Allah ya janyo Allah ya janye wannan ni'ima sai ya kawo talauci da bala'i sannan akwai la tufsidu fil ardi ba'da islahiha shine la tufsiduha bi qatl al mu'min ba'da islahihi ko islahi, islahiha bi baqa'ihi bayan Allah ya wanzar da mai imani cewa kada a kashe shi to kada a kashe wanda bai kamata a kashe ba sannan yana daga ciki shine la tufsiduha bi taqdid ar-rusul ba'da islahiha bil wahyi kakku lalata ƙasa da ƙaryata manzannin Allah bayan Allah ya gyara ta ta hanyar aiko manzanni da wahayi shi yasa yana daga cikin zalunci mafi girma mafi gaskiyar mutane wani ya miƙe sai ƙarya yake kuma da an samu a wannan shi yasa al'allamatul qur'ani Sheikh Muhammad Aminu Shinkiki akwai ran da ya zo zai tafsiri kamar tsakanin magariba zuwa isha'i haka kamar yadda muke yi haka a masallacin harin an gama sallan magariba an ɗauko kayan karatu an ajiye mai jan baki kawai sai ga wannan ayan wala tafsiru fil ardi islaya tun tunda allama muhammad amin sun ya dukar da kanshi ya fara kuka tun daga magariba har aka kira sallar isha'i yana kuka saboda yana mamaki kawai ya Allah zai ci kada a banna a ƙasa bayan ya gyara ta akwai waɗanda su kuma ba su da aiki a ƙasar sai nan shi ne abinda yake ba shi mamaki to duk wani kuma maɓannaci ba zai yadda cewa shi ɓanna yake yi ba shi ya sa damu ga Allah da ya zo maganan munafakai sai ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu in aka ce musu kar ku yi ɓanna a bayan ƙasa sai ce ai na ai gyara muke kuma tare da Allah ne fa ya faɗa ya ce ala innahum humul mufsiduna su ne dai din mabannatan amma walakin la yashuru da haka ana samun wannan qalbul haqa'iq din mutumin da yake mufsidi ya yazo kuma ya sa riga ce ne mai gyara ne mai gyara haka ake da haka wancan garin da Allah ya tura annabi salihu da yake walaqad arsalna ila da akahum salihan an ibudullaha fa idahum fariqan yaqtasimun sai Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahadin a cikin wannan garin akwai kwamiti na mutum tara yufsiduna fil ardi wala yuslihun banna suke ko gyara ba sa yi inji Allah madaukakin sarki shi yasa sai su tura a kashe ka da daddare su suka yi mitin sannan daga baya su zo su rantsi da Allah lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidina mahalika halika ahlihi wa inna la haka da su wallahi ba mu san yadda aka yi wani ya mutu ba kuma wallahi da gaske muke ƙarshe wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi lamba ta ɗaya wajen banna yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum Allah yace innahu kana wallahi fir'auna kaga ya kawo innahu kana ga harfu nasbin wa taukidin sannan ga kana innahu kana min muslimin wallahi fir'auna yana daga cikin matsannata a dauran kasa amma tare da haka fir'auna yace zaruni aqtil musa wal yad'u rabbahu ku kyale ne zan kira zan kashe musa ya kira Allah ne yake takama da shi kama an tambaye me dalili sai ce inni akafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad wai yanzu wai annabi wai fir'auna ne ke cewa wai musa zai kawo bannan a doron ƙasa saboda qalbul haƙa'i saboda jujjuya al'amura to shi yasa duk wanda ke banna kuma fa ba wanda zai yadda cewa banna yake shi yasa masu harkar nan ba za su taɓa yadda cewa su ma banna suke yi ba shi yasa sai suka taho da rigar cewa fada kasuwa suke domin yanzu wayannan abubuwan da kuka sun faffara a hankali wata an ce an ɗauke ta ba ta sani ba ba zan kira sunan kuwa ba in gama karatun don akwai maganganu da na tanada akwai odiyon da na ajiye shi ya kai shekara goma a nan yana nan saboda dama na san akwai ranar da za ta ɓaci kan yi magana a siya a ƙarya nake da akwai ƙato rido da zan zo ita nan gurin to sai an yi haƙuri in zan ci gaba da karatun da akwai maganganun da hatta shi ya sai mun sha a masallacin nan in za a saurare su to sai a ce a ba kira sunan kowa ba don mu so muke Allah shiryar da su muna fatan kuma Allah shiryar da su kuma Allah ya sa sakon mu ya kai musu saboda yana daga cikin matsalar kiran suna idan kana karantarwa in dai ba mutum alheri ya yi to ba za mu so mu kira sunansa ba so da ba mamaki ta yi mutum yana abu wanda ba daidai ba mu zo wajen karatu mu kira sunansa bayan shekara ɗaya biyu ba mamaki ni zan iya barin duniya shi kuma ya tuba ya gyara alakarsa da Allah to nan da shekara goma ashirin talatin in aka ɗauko wannan karatun na aka kunna za a ji lokacin da na kira sunansa cewa ai dawa na shi ne kaga kuma bai dace ba da haka masu karantarwa su guji kiran sunan mutane idan ba abin da ya zama dole ba makawa ma an fahimta da haka suna cewa al-isharatu takfil labib in dai mutum yana da hankali aka yi ishara ya kamata ya gane da wa ake ne da haka wannan a ce an ɗauke ta bata sani ba wannan a ce an yi kara to yanzu suna nan suna aunawa ne su ga yadda girman abin zai zamanto a idan mutane in ya zamanto abin mutane ba su ɗaukai wani abu an saba da shi yanzu don akwai wadda a cikinsu take cewa ma ita wance tun da an ta ma ba ta sani ba abin ya zama abin magana wance ma abin ya zama abin magana ita za ta yi tana sani kuma ta sako shi ta sako kanta tsirara duk wanda zai kalla ya daɗe bai kalla ba in kana magana wani sai ya zo ya ce wai ina ruwanka ai wai kabarinka daban nashi daban wallahi haka ne amma wanda suke aikin banna ba kar su manta cewa yayin da ka daban naka daban akwai kuma wata na su ban nan lazi na bala mominkum da Allah yanzu bala'in da ake ciki na fitina da aka shiga idan saboda saban da aka yi aka yi ma'alla Allah aka duk mutanen Najeriya ne suka irin wannan saban da suka tantance a musu wannan kuba saboda ne akwai da suka je suka yi saban da ya janyo mutane ke ɗiba wannan uba to in ana zama na mu'amala a duniya karka je kai aikin banna in yi magana ka ce ai kabari na daban na haka daban wallahi haka ne amma da a ce ukubar saban ba za ta sauka ba sai a lahira sai ka shiga tsabarin da sai in kyale ka amma ukubar saban ka in ta tashi zuwa da kai da kai saban da ni da muke alaka da kai duka bala'in zai iya shafa mu kaga maganan ka ce kuma a ja baki ai shiru kabarin ka daban na da mun kaga ai bata taso ba lokacin da kabarin kabarinka daban nawa daban sai kuma ka tuna akwai wata fitnatan la tusibanna allazina balamu minkum me kasa wannan shine Ta yanzu idan aka zo nan gaba aka ce harkar kuɗi ta fara shiga dan wallahi duk abin da ba kwa tunani yahudu za su iya yi za su iya sai a zo a ce da zarar misali aka zo aka gato wata yarinya ta yadda aka yi fim na batsa da ita bahaushiya ana magana da ita da yaren hausa aka dankara mata kuɗaɗe aka ga tana hawa manya-manyan motoci ana to daga nan za ka ga wasu su wannan wai a ganta tsirara ba shi ba ne matsalarsu za su samu kuɗi irin nata za su yi gida irin nata za su yi mota irin nata inda shi ne kawai matsalarsu shi ne kuma target ɗinsu to wannan yanzu sun ɗan fara gwadawa ne su ga cewa ya yanayin karfin abin zai zama in sun ga an taso ma abin gaba baki ɗai sai su nufi in sun ga kuma to daga nan kuma sai a ci gaba sannan su fahimta babu wata al'umma da za ka yi mata hukunci ka ce dukkanta mutanen kirki ne sannan ba wata al'umma kuma da za ka yi hukunci ka ce dukkanta mutanen banza ne yanzu ba muna maganan harkar addini ba ne malanta to a yana daga cikin abin da zan yi magana a kan shi yayin da na gama magana akan wazifar annabawa aikin ainihin wato annabawa an gane aikin annabawa shine sai kuma aikin su malamai din sanda harkar fim din nan ta fara a hankali a hankali akwai wasu daga cikin malamai wanda suka fara bada fatawa cewa ya halatta ba tare da kowane irin sharadi da ka'ida ba sai ka ji mutum yana ce maka wai ai lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen annabi a sura ta mutum wai shi ma ai wannan yana nuna cewa halaccin yin wasan kwaikwayo ne malami fa a nan ƙasar cikin malaman da suka ce ya halatta za a rubuta ma Allah wasiƙa to shi ya wannan fatawar ya ce ai ba komai kamar kaza kaza haka ake to wannan shi ne da haka ba wanda zai yadda yana yin ɓanna ya yadda cewa ɓanna yake ba wanda zai yadda da wannan ko da ko ɓannan yake shi yasa za ku ga ake ta kiran abin sana'a kuma aka samu wasu manya suka ɗaure wa abin gindi an an fahimta har ma za ka iya ganin watakila shugabanku ya zo ya ce a wayannan mutanen tsuma sun ba da gudunma wajen kafa gwamnati da aka za iya yin taro a tara musu kuɗi amma malamanku na addini duk wanda ya ji labari an ba shi kuɗi sai ya kulla ma malamin shari'a ana yin haka ko ba a yi ana yi an yi ko a ina ne ko ma dai a ina ne an yi ba sai na faɗa maka inda aka yi ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu kowa ya san an yi wannan to da haka wannan ba sabon abu bane mutum mabannaci kuma ya ce gyara yake ba sabon abu bane abu na gaba shine aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗorawa manzanni wa ala ra'asihim tun daga kan shugabansu babban mai gidansu babban mai gidan mu annabi Muhammad shine isar da sakon Allah kowane annabi idan ba gwamnati ya kafa ba abinda Allah ya dora masa kawai isar da sako shi yasa Allah madaukakin sarki ya hada bangarorin guda biyu yace falanas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin su manzannin da Allah ya aiko zai tambaye su kun isar da sako mun isar sannan duk wani mutum da ya rayu a doron duniyan nan sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi shi yasa duk wanda aka ja shi ƙi zai shiga wuta sai an tsayar da shi an ce alam ya cikum zai wai kai dan Allah baka jana wa'azi ba walla dole sai ka ba mala'iku amsa ka ce kalu bala qad ja'ana naziru eh mun ji gaskiya ana ta wa'azi sai dai ba lokaci commitment sun yawa ne a duniya ko kuma da muka ji kaddaba na muka ce ƙarya ne Don karyata abu duk girman mutum yi magana ba sai ka koyo a wata makaranta ba za ka iya jira mutum awa ɗaya da rabi ya magana awa biyu kai ka jingina da bango minti ɗaya ka ce ƙarya ne kai ka dawo ka ci gaba da harkokinka ba kai wahala a ciki babu ka jira mutum kawai gama ka ce ƙarya ne to da ka kakka ɗauka cewa wai ana yi ne dole sai ka yadda ba ana yi bane dole sai ka yadda a mu muna yi ne don kawai mu sauke nauyin da Allah ya tsora mana an fahimta kamar yadda annabi a makka haka Allah ya ce masa fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim ba za ka iya tilasta mu kuwa amma da ya taso daga makka ya taho madina lokacin da aka kafa gwamnati ya zama to a saurati ne shi to wannan ba mataki na fadakkir bane inna ma anta mudakkir a'a mataki ne na in an yi wa'azi baka ji ba idan akwai amfani da damar karfi ai amfani da ita sai amfani da kai da ita shi yasa zamu ga alfazazi yana faɗa yana cewa nabiyun bighayr alwahyi la yatasarrafu sakuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalin bi idnillahi hinan wa ya'tifu bashirun nadhirun mu'tilun muta'attifu sannan haka mai asharya yake faɗa yake cewa kalamuka in halal jaridu qaridahu da ka kilabun wa bur'un sulladan aw khadidahu da ka sai ce kullu hibban rahman aw kun bajidahu in ga dama ka zama masoyin Allah in ka ga dama ka zama makiyin Allah yace kunul birra in ma shi ta au da hu in ka ga dama kai aikin alheri in ka ga dama kai kishiyar aikin alheri sai yace faridwanu ridwanu wa maliku maliku mala'ikan ne da ke tsaron wuta biyu ne akwai ridwanu wanda ke tsara aljanna akwai mai maliku wanda ke tsaron wuta Allah yana daidai da kai yana nan yana jiran ka a madakata saboda haka ba dole bane sai ka yadda da haka wannan ita ce aikin annabawa to su kuma malamai da ake ce musu wato warasatul anbiya'i to wannan aikin daga nan Allah madaukakin sarki ya umarce su yace su dora shi yasa za ku ga malam mai ahalari sai yace to wala yahillu lahu shi baligi bai halatta gare shi ba an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama sai ya hukuncin Allah sannan ya ce wa ya alal ulama a ka tambayi malamai amma wajen koyi kowane malami ya ce a'a wa ya kasa biya bil ina da sunnata muhammadi haka ba kowane malami ba Don malaman iri biyu ne to yanzu galibin malaman da suka yi musu fim din nan su yi shi yadda suka ga dama malamai ne da suka sha bid'a suka koshi ka ga mutum ya yi annakiya da bid'a yi tatil cikin malaman nan fa da suke irin waɗannan fatoyin fa akwai malamin da za a saki mace saki ɗaya bayan ɗaya uku sakin da Allah zai ce fa in tallaka ha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan sai kawai an je gurin shi sai ce ku je ku siyo rago in an siyo rago sai ce a saki ragon amma a ta ragon ya shige gidansa idan aka kora ragon ya gidan shi sai to duk sakin da kai uku nan ya koma kan ragon nan ku je na mai da auren malamai ma eh ke sa dole in kana karantar da sunna da gaske dole sai kafi kowa shan wahala dole dan kowa zai maka hudumi shekul islamu bin taimiyya a cikin littafin saraful malam an al'a'immatul a'alam wanda ya rasu jira 728 bayan ya yi muƙaddima a farkon littafin ya wa ba'adu bayan haka fa yajibu alal Musulmina ya wajaba ga musulmai da muwalatin lahi ta'ala wa rasulihi bayan jibintar Allah da annabi Muhammad muwalatil mu'minina ka jibinci yan uwanka masu imani kama na bihi alqur'anu kamar yadda alqur'ani ya furici da wannan ce khususan musamman ma masu imanin da zaka jibinta yace al su ne malamai yace allazina hum warasatul anbiya wanda sune magada annabawa allazina ja'alahum Allah bi manzilatin nujum wanda Allah ya sanya su a matsayin taurari yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahri wanda ake shiriya da su a cikin duhun dare da kuma ainihin wato na tudu da teku sai yace wa qad ajma al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim malamai sun yi ijma'i akan shiriyar su da kuma ilimin su sai yace id kullu ummatin qabla mab'ath nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kowace al'umma kafin Allah ya aiko annabi sai yake fa'ulama wa hashirarwa malamanta su ne mafi lalacewarta duk al'ummar da ka sani an yi kafin al'umma annabi muhammad to malamanta su ne mafi lalacewarta shi yasa za ka ga ɗazumin karanta Allah ya ce laula yana haku min rabbani yuna me yasa malamansa ba za su hana su ba sai ya ce illal muslimina fa inna ulama'ahum sai musulmai yace malamansu su sune khiyaruhum zababbun su fa innahum khulafa'ar rasuli, sallallahu alaihi wa sallama fi Su ne khalifofin annabi a cikin al'ummarsa wal muhyuna lima mata min sunnatihi sannan su suke raya abinda aka kashe na sunnarsa sai ce bihim qamal kitabu dole sai da malamai ne littafin Allah zai tsaye sannan wa bihi qamu su kuma da littafin ne suka tsaye wa bihim nataqal kitabu wa bihi na tsaku da su alƙur'anin yake magana da haka da shi suke yin magana sai ya ce waliyi ulam da ya kamata a sani annahu laysa ahadun min al-a'immati al-maqbulin inda al-umma babu wani malami da ka sani wanda duniya ta aminta da iliminsa da tsoron Allahnsa wanda ta karbe shi kubulan amma karɓa ga mammiya irin su maliku irin su shafi'i irin su abu hanifa irin su ahmad dan ambani Ya yata'ammadu mukhalafata rasulillahi fi in min sunanihi wanda za a ce wai da gangan ya saba wa karantawa annabi saboda yanzu al-Imam bukhari ya taso daga garin Khurasan yayi yawace yawace tsakanin raƙumi da doki da jaki a ƙasa sama da tafiya sama da kilomita dubu ashirin kai tun da kake ko kilomita dubu ka taɓa yi a ƙasa don addini to sai kuma ka zo idan irin wannan malamin ya yi kuskure ai ya kamata ka duba a gani duk yadda kake girmama addini kake son addini baka kai shi ba kai da ko kilomita dubu baka taba yi a ƙasa ba ga wani ya yi sama da kilomita dubu ashirin a ƙasa don ya ba hadisin annaba kariya ya ce to ba yadda za a yi irin waɗannan malaman wai da gangan su sabawa karantawa annabi wannan shi ne da haka za mu ga wannan shi ne aikin malamai da haka a wajen kuma abin da ya shafi isar da saƙon Allah wanda Allah ya ɗorawa malamai nauyi su isar da saƙonsu to dole su tashi su abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a sadda ya kamata malamai duk wanda Allah ya sanar da shi wani abu na addini yana cikin hatsari wallahi yana cikin hatsari domin hatsarin da zai taso maka kaman halin da muke ciki yanzu al-Imam al-Bukhari da ya bude hadisi cikin babu hifzul ilmi ya kawo hadisi mai lamba ta 118 ya kawo isnadi har zuwa ga malik bin shahabin an A'arash, zuwa ga al'imamu abu hurera al'imamu abu hurera yake cewa innan nasu ya ƙuluna ya ce na ji mutane suna ta tattauna a kaina suna cewa a kasara abu hurera abu hurera ya yawaita rawaito hadisi da yawa sai ya ce walaula ne fi kitabin lahi al'imamu abu hurera ce wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba a ƙur'ani ya ce ma haddasa hadisan ya ce wallahi ba wanda ma zan zauna in karantar da shi hadisin annabi sun ma ya tilo sannan sai ya karanta ayon guda biyu ɗaya ita ce innan lazina ya tumu muna, ma an salna min albayyana ce wanda suka ɓoye abin da muka saukar na shirya min ba da ma bayyana ulin nasu fil kitabi ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul daga ran da Allah rarrabe ka ya sanar da kai addini kuma ka yarda yadda ka yi wakilin annaba ne wajen karantar da mutane to hatsarin da kake ciki idan matsala ta taso ko dai ka faɗa abin da yake na gaskiya ne ku saba da mutane ku shirya da Allah ko kuma ka yi abin da mutane suke so ku shirya da su ka saba da Allah wallahi dole cikin bi sai fa'ida dole ke sa na sha faɗa nake bai kamata malamai ya zamanto suna karantarwa ma kuma suna jin tsoron ɗalibansu musamman ɗaliban yanzu da ɗalibin da wajen karatun ma in zo zai samu a share zauna kawai zai kuma wace ka ji tsoron faɗa mai gaskiya na me ai ba wayan ka zai tara mutane ba zo su saurari karatu Allah ne ke tara su da haka in na faɗa gaskiya ba ta ma ba ka tafi kakka ƙara dawa Allah ka ji kammala bakar gomi da ya ce idan ka faɗi gaskiya in dai ka gaskiya ce ɗaya a kanta ya ce yan mata mutane ba wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan ya ce in kai haƙuri hanyar da kowa ya tafi ba za ta ɓalle ba inda suka baka za su dawo su same ka Allah ya ji kan malam to wannan ita ce aya ta farko da kuma ayar da ya faɗa Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim har zuwa ƙarshe wayannan sune ayoyin guda biyu da al'imama imam Abu Hurairah yace wallahi ba dan wayannan ayoyin ba wallahi da kwata ko karantar da mutane hadisin Annabi ba zai Malam Bakar Gumi yayi wannan maganan cikin al-Aqidatu Sahiha nashi shi ma ya faɗa ya ce ba dan wayannan ayoyin ba wallahi tallahi da ba zai tashi karantar da mutane addini a ƙasar nan saboda malam ya sha jafa'i ya sha jafa'i ai attempting kuma na kashe malam wannan kuma haddis wala haraj an yi so da yawa a nan kasan ba so ɗaya ba an kuma malam ya mutu har yanzu amma ko wanda ba su haƙura sun daina zagin shi ba zagin shi suke wannan shine to dan haka sai Allah ya dawo ya dauki alƙawari da masu karatu yace wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da wanda ya ba su ilimin littafi ya ce latu bayyanun na hulin nasi wallahi ku tashi kuwa mutane bayani wala taktumunahu kada ku ɓoye amma ina Allah ce fa nabaduhu ra a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila sai suka yi watsi da wannan suka siyar da littafin Allah da kuɗi yan kaɗan malamai sun ce Allah ya ce samanan qalilan ne idan malamin ya saki gaskiya Don ya gina gidaje ya gina motoci komai ya tara a duniya in ka hada da hasarar dai a lahira bai samu komai ba ba abin da ya samu to wannan shine hatsarin da malamai suke ciki da haka in za ka shigo dagar ka sani cewa kafin ka shigo ta wannan ita ce matsalar da za ka ci karo da ita matsala za ta taso za ka ga mutanen gari kaso dari cikinsu, su casa'in ba su fahimce ka ba kuma inda suka yi ba nan gaskiya take ba Ka so goma suka fahimce ka ko ka ja bakinka kai shiru matsala ko ka faɗa matsala idan ka faɗa za ku shirya da Allah don ka sauke nauyin da tsora maka in ka ja baki ka dawo ka ce ba ruwanka ko kai musu yadda kake so to zu kuma mutane za ka yi musu yadda kake so amma kuma kun da kai da Allah an ja layi ba sai ka duba sai ka ga wanne ya fi maka sauki da haka wannan yasa da izinin Allah za mu iya ƙoƙarinmu mu duk lokacin da matsala ta taso mu faɗi gaskiya a kanta kuma ba ruwan ko mun saba da kai a wani abin inda gaskiya ta zo za mu kawo da saɓani mu ce to nan wani gaskiya yi ya yi daidai abu zar da gifari yana faɗa yana cewa lawa da atumun samsama ala hadihi wa ashara ila kafahu yace wallahi da za ku ɗauki takobi ka tsau ga yawo jina wuce ku ɗora a ƙiyata thumma zanantu anni unfidu kalimatan sami'tuha min an-nabi yace sannan a lokacin da takobin ke kan kiyata abin da ya rage a cire kan sannan nake da tabbas akwai wata kalma da zan iya faɗar ta qabla an tudizu gabanin a tsinke wuya na yace la an wace wallahi na faɗa haka ya faɗa shi yasa ya tabbata cikin musnad na al ahmad abu sa'id al-khudri yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah la yas'alu al-abd yawm al Allah sai ya tsayar da bawa ya tambaye shi ranar al-qiyama hatta innahu la yaqulu lahum ma manaka an tunkira al-munkar idza idza ra'aytahu me yasa lokacin da kaga banna kana da ikon kai inkarin ta baka ba faman laqanahu Allah hujjatahu duk wanda kuma Allah ilaqana masa hujjarsa qala ya rabbi rajawtuka wa khiftu min an-nasi da Allah na tsaunace ka ne sai kuma na ji tsoron mutane sannan haka ya sake zuwa cikin sunan ibn maja da musnad na imam ahmad shi dai al-imam abu sa'id al-khudri yake cewa wata rana kama rasulullahi katsiban annabi ya miƙe mana kutuba fa kana fi ma qala cikin abinda annabi ya faɗa yace la yamna anna ahadakum makafatun nasi yace tsoron mutane kada ya hana ɗaya daga cikin ku an kula bil haqqi idan ra'ahu aw arafahu ya faɗi gaskiya idan ya ganta ko in ya san wannan abin gaskiya ne fa baka abu sa'id sai abu sa'id na khudri ya kuka wa qala yace wallahi ra'ayna ashiya fahimna yace mun ga wasu abubuwa da yawa daga nan sai wannan abin imana kwarjini fa ma zalabil bala'u hatta qassarna wa inna lanuballighu fi sirri ya ce abin da ya kamata mu isar da shi a fili ya ce da aka samu matsala sai ya dawo ya ce wata ɓannan an manganta a ɓoye muke iya inkarinta shi ya sa al'allamatul albani da ya kawo wannan cikin sahihu targhib wa tarhib a mai lamba ta 2751 shafi na 168 sai yake cewa wa fil hadisi a cikin wannan hadisi akwai annahayul mu'akkad hani mai ƙarfi an kitimanin haqqi khawfan minan nasi ka ɓoye gaskiya saboda jin tsoron mutane aw tsama'an fil ma'ashi ko kana kwaɗayin abin da ke hannunsu za ka rayu sai ce fa kullu man katamahu duk mutumin da ya ɓoye gaskiya makafata ihim saboda yana jin tsoron cutarwarsu tunda ai yanzu akwai wayanda suke so su yi magana akan mutanen nan amma suna jin tsoro saboda kakka fara magana akan in bin zai aje a fara komedi akan ka sai a canza maka suna to wani yana jin tsoron wannan tereren shi yasa yana jin banna ne kar a je a yi masa waka ko a zazzage shi ko a zo a kwamadi a kansa saboda haka bai kamata yi magana ba bari ya ja bakin sa ya shiru ka dade duk abin da ba za ka yi mu ba waka da zage-zage ba abin da ma muke tsammanin kisa muke tsammanin zai iya biyo ba shi muke tsammani sai yake cewa min anwa'il iza bi kaman duka wa shatmi da zagi wa qad'ir rizqi da yanki arziki an fahimta kaga kana da alaka da wani in ka faɗa mai gaskiya sai ce to ai dama ya san cewa hanyar abincinka hannunka take sai ya datse ta aw makafat aw makafat adami ihtiramihi iyyahu wa nahwi zalika ko kana jin tsoron mutane ba za su girmama ka ko makamancin wannan sai ce fa huwa dakhilun fil nahy wannan ya shiga cikin hanin da annabi yayi wa mukhalafatul linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sabawa annabi to sannan gaba ta gaba lokacin da Allah ya yi umarni a yi umarni da kyakkyawan abu a hana munkari to su kuma malamai wanda Allah ya ɗora musu wannan nauyin ya kamata su sani ƙarƙashin al'amur bil ma'aruf wannan nahi anil munkar akwai abubuwa da suka kamata na farko malamai sun ce duk mutumin da zai yi umarni da abu mai kyau ya hana abu mara kyau to dole sai yayi kokari na farko dole sai an samu al-ilmu abinda zaka yi hani akan sa ko ka ci ai ko kakkai kai kokari kakka jahilci abin ka san shi ka san matsayin sa a shari'a wannan shine abu na farko domin maganan wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun tana nan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan shine abu na farko haka zamu ga cewa a wannan babin da Allah ya tashi sai ce wa annabi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki wannan shine abu na farko abu na biyu ga mutumin da zai yi umarni da abu mai kyau ya hana mara kyau shine an yaqsa da bihi wajen Allah ta'ala ya zamanto manufarka shine Allah wa izazad din sannan kana so addinin musulunci ya daga da haka ko da muka fitar da wannan sanarwa ba manufanmu ba don ba mamaki watakila wani ya ɗauka saƙon an zo ne yau za a zazzagi yan fim za a ne musu albarka a tuttura so ta aiwutar ba tawa bace ko kuwa a ce yanzu ga wani mutum ya shiga hanyar ɓannar da za ta kai shi wuta ni in zama ni ne sababin ceto shi ya bar hanya ya tafi aljanna gobe alkiyama wannan shine mun ci riba karantarwa amma ka zo ka tuttura mutane wuta dama suna cikin matsala ka ƙara tuttura su matsala ta wace riba aka fi babu so wannan shine abu na biyu sannan mutumin da zai yi nasiha yi umarni da kyakkyawan abu kyakkyawan niyyarka ka da Allah kake yin abu ba wata manufa ba ce to tana daga cikin dalilin da ke sa Allah ya sanya wa nasihar ka kabuli karbuwa ga wanda kai masa nasihar amma duk lokacin da ka gina aiki ba don Allah ba to shi kan shi yana da matsala wannan shi ne abu na biyu abu na uku ga wanda zai yi umarni da abu mai kyau ya hana mara kyau shi ne ana bukata a samu a shafaƙatu alaman ya amuru billi wato jin tausasawa ga wanda zai umarta ta hanyar mai tausasawa wata wadduri ka nuna masa soyayya wala ya kunu fasan galizan ba a so a wajen umarni da kyakkyawan abu ka zamanto kana da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a ba a san haka shi yasa za mu ga sanda Allah ya aiki annabi Musa da Haruna sai ce musu izhaba ila fir'auna innahu taga amma idan kun je fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha hadisin ata bin yasar yana daga cikin abinda ya siffanta annabi da shi cewa Allah ya ce sammaituka al-mutawakkil sai yake lasta bi fazzin wala ghalizin annabi ba mai kaushin dabi'a bane da haka karkashin wannan zamu ga Allah yace fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik inda annabi yana da kaushin dabi'a da kaushin hali da sahabbai kowa ya watsa ya bashi guri to kar ya zamanto muna cewa muna koyi da annabi muna bin hanyarsa amma wajen umarni da kyakkyawan abu ya zamanto muna da busasshiyar zuciya ba mu da mu'amala mai kyau domin yanzu za ku ga irin samarin nan matasa da watakila za ga sun samu matsala na lalacewar tarbiyya akwai wasu daga cikin ɗaliban karatu ne in sun ga irin waɗannan matasan ko sallama ba ta musu saboda shi yana ganin tun da shi ya jaru to bai ma yi wa alaƙa da duk wanda yake da matsala shi yasa mu ba ruwan mu kowa ma namu ne ومن na wa min na? to duna zalikan ma muna mu'amala da sai yasa kanka ganna da wani kai mamaki ka ce to wannan kuma fa a'a ai ba dai musulmi bane to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi sannan wani mu'amala za ka yi masa mai kyau ya bari ana ba da labari cikin wanda suka zauna da mal abakar goma Allah ya ji kansa cewa akwai wani mutum yana shan barasa ko malam ya sani amma malam bai kishi ba akwai da aka zo za a yi sallah malam ya ce ya shiga gaba ya ja sallah tun daga ran da ya ga malam fa ya san yana kan baraka sannan a zo sallah kamar malam ya tura shi gaba ya ce ya ja sallah to billahi lazi da gau kuma tun daga ranar hayyabar duniya bai kara sha me zan yi wannan da haka waɗanda suka fada cikin saɓan Allah ba kyamar su zamu dinga yi ba da hantara su kamar yadda za ka ga ana yi a harkar social media da zage-zage da cin mutunci a ya kamata yanzu ne idan na fada cikin aikin sabo mara kyau ina bukatar a tausaya mun ko ban bukata to wannan ka'idar da annabi ya faɗa cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi to abinda ni nake so a yi mun mu'amala ta tausasawa da jan hankali da nasihar da ta dace lokacin da na fada cikin sabo to kowane musulmi akwai wannan haƙƙin yana buƙatar wannan haƙƙin ai masa to wannan ababun amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ya kamata mu san wannan dan wannan matsalar ta faɗin kana yin comment din mutane zaka yi mamaki irin zagin da zaka gani wani in yi kundundunu wani zagin sai kai mamaki wallahi kuma wasu zaka ga da mutumin da Allah ya jarrabe shi ya fada cikin sako ba sa masa kowane irin fata na alheri an fahimta kawai jiran suke yadda ka san wutar tasa ce kawai ya ma mata Allah ya tura shi wuta a huta eh Allah ya kiyaye sannan abu na hudu shine mutum ana so ya zama to an ya kuna sabuwar rahiman ka zama mai haƙuri kuma mai jin tausayi sannan a ƙarƙashin wannan dama aikin umarni da kyakkyawa da hani ba za ka iya shi ba in ba ka da haƙuri shi yasa da ga luqmanul hakim da zai ma dan shi nasiha cikin nasihohin da ne tun ya fara daga farko babu inda ya ce masa ya haƙuri sai da ya zo nan ya ce masa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf sai ce masa wanha anil munkar wasbir alami kai hakuri akan abin da zai same ka saboda wannan hanyar da ka dauka Sana'a abu na biyar shine an yakuna amalan bima ya amur bihi likai la yu'ayyar bihi kai kokari abin da kake karantar da mutane kai kanka kai iya kokarin ka gurin tabbakawa sai dai su mutane ya kamata su yi adalci Ne yanzu duk wanda yake zai min mu'amala ta annabi da mala'ika ba kaman adalci ba dan ni ba mala'ika bane ni ba annabi bane abinda ake so kowane mutum a auna daidansa da kuskurensa wanne yafi yawa duk wanda zai karantar da addini daidansa ya fi kusakuransa ya wannan madalla ni ba annabi bane kakka zo ka ce dole sai ka yi min mu'amala ta annabi musamman kasar Hausa da aka zo aka dabaibaye mutane da abin Allah da annabi ba su dabaibaye mutane da shi ba eh yanzu gashi nan zaka ga matasa ne wasu na zuwa karatun nan da kananan kaya ko hula babu inda za a zo yin sallah ba liman za ka ga akwai matashin da za ka gan shi haka amma gwargwado yana da background na karatun addini sai a yi kuskure sai a kisa shi sai sai a duba wani mutum don an gan shi da shiga irin tamala aminu sai a tura shi a ce shiga akwai randa a masallaci na ba na nan dan uwa malam kamin nasiri ya zo nema na ga matasan da an san fa suna da karatu ba amma saboda sun sa kananan kaya aka kisa sallah aka turo wani mutum to a raka a ƙarshe sallar magariba malam an yi zama ya kai hudu ko biyar a cikinta ya yi ƙabili ya taso ya sallame ya sake koma ya yi ba'adi duk ba nan wani abin ya ba sai da fa ya sallame sallar gabaki ɗaya sannan ya jiyo ya kalli malin da su da yake a kan makalla sallan nan taku a sake ta ne duka an samu matsala gaskiya so da haka bai kamata ba gaskiya mu dinga wa mutane hukunci ina faɗa kullum ina cewa wannan shigar malam bahaushe ya gane al'adar sa ce ba addini ba ce wannan shigar da na yi so da haka kakka ganin wata rana na tafi ingila ko amerika ka ce ashe ban san wani bai da imani ba sai yanzu ba haka ake yi ba haka ake so da ka a nan kasar akwai wanda suke sa irin wannan kayan kuma ba ma musulmi ne ma guza ba suna sawa ba ba abin da ya haɗa Allah da wannan rigar so da ka kawai kamala ce ta malam bahaushe al'adar ka ce kuma kar ka zo ka addinantar da ita ka dole addini ne wanda bai yi ta bai da imani kar a yi haka wannan yana daga cikin kuskuren da ake to a ban sani ba kamar yadda na faɗa na ce a alin karfe awa nawa muka yanzu Eh? da minti biyar a awa ɗaya da nawa da minti biyar to muna da sauran lokaci a yi haƙuri to abu na gaba wanda za mu tafi a kansa wanda yake da muhimmanci a sani duk wani aikin ɓanna akwai hanyar da shaidan yake bi to zuta tana su loko to daga ina ne a walamma asabarkum musibatun qad asabtum haƙultun qultum anna haza. to abu na gaba hanyar da shedan yake bi dan batar da mutane shine na farko akwai tazyinul batsi. dama Allah da ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan waman yattabi' khutuwatish shaitan fa ya ya'muru bil fahsha'i to shedan yana umarni da alfasha da munkari to amma kar mu manta jayyar da aka yi da shi a gaban Allah kuma ya nuna Allah ya ma Allah wulakanci ce a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba sannan ya nuna annabi Adam ce hadha alladhi karramta alayya wannan wanda ce ya fifita ni ya wallahi in kai mun jikiri sai na hallaka shi da shi da zura su shi sai dan kadan daga ciki to hanyar da shedan yake bi mu lura da kyau wajen batar da mutane sannan duk wani maɓannaci da bannar da ke yaduwa a doron ƙasa wa'annan matakan suke bi abu na farko shine tazyinul batil a zo a ƙawata wa mutane banna ce amma a yi mata kwalliya a yi mata kawa a yi mata ado ta yadda zai dawo abin da ya kamata ya zama abin ki sai ya dawo ya zama shine abin sha'awa gawa ga mutane Allah maɗaukacin sarki ya faɗi wannan a gurare a cikin alkur'ani da yawa cewa shaidan yana tazyinin banna ya ce awa man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha sai ce kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malu da aka zuyyina da aka kawo shi nan da siga ta mabniin ala ma lam yusamma fa'iluhu Allah zai faɗa maka a wasu guraren cewa waye ya kawata ainihin wato mugun aikin shine sai ce wa izayyana lahum ash-shaytanu a'malahum a lokacin da shaytan ya kawata musu aikin su mara kyau wannan shine abu na farko da shaytan yake yi kawata banna da haka yanzu za ku ga aikin banna da yawa asali na banna ne amma shaytan ya zo ya kawata su ya sa ana kallon abin a matsayin yana da kyau ba matsala bane wannan ita ce abu na farko abu na biyu Shi ne ta tasmiyatul ma'asi bi asma'in muhabbaba abin da yake saɓan Allah ne sannan a dawo ana kiran shi da sunayen da kuma ake so yanzu kun ga ba yana ciki ba giya a ce mata ne. ruwa ba ka ake cewa ba kayan maye yanzu nawa ne aka canza musu sunan da wanda a musulunci ya kamata duk wani abu da ke samaye a bashi hukuncin giya ne amma an canza za musuwa ita kanta giyar an canza mata suna shi yasa za mu ga wannan uslubin shaitan ya fara shi Allah ya ce kulna ya adamu inna hadha aduwwan laka wal inna hadha aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al jannati fatashqa inna laka alla tadu'a fiha wala ara, aljanna ba za ka je ma ba za ka yi tsire ki wa annaka la tazma'u fiha wala tadha amma ina fa waswasa ilayhi shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi ita ce ya ce fa Allah ya ce kada ya ci, amma shaydan ya sa mata suna ya ce shajaratul khuldi ita ce to haka za ka yi ta ganin ga abubuwa nan na saban Allah ne amma sai a canza musu a sa musu sunayen da kuma mutane suna son sunan wannan hanya ce daga cikin hanya ta shedan sannan abu na uku shine tasmiyatu ta'at ambatan sunaye na da'a ga Allah bi asma'in munaffara da sunayen da kuma ake ki kun ga a lokacin da sunayen da yake abubuwa ne na sako aka sa musu sunayen da kuma mutane ke so ko to duk kuma abin da aka ce aikin da'a ga Allah ne sai a zo a sa masa sunan da kuma mutane suke ki da haka za mu ga cewa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana gurare da yawa misali yayi magana annabi nuhu cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhab yawmin azim qala al mala'u min qaumihi inna laraka fi dalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin annabin Allah ne ake ce masa batacce haka shi ma wato wannan annabin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa an ce masa wato qala ya qawmi laysa bi safahatun walakin ni rasulun shi ma an ce masa wawa wawa duk lokacin da kuwa a ce wanda Allah ya aiko lamba ta ɗaya fi kowa kamala da sanin ya kamata a ce masa batacci a ce masa mai wawa haka za ka ga shi ma fir'auna ya ce wa ainihin wato annabi musa wana da fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi anharu ta min min tahli min tati sai ce afala busurun. sai ce am ana khairun min hadha alladhi huwa ni ne na fa alheri ko wannan wulakantaccen wallahi ko ko bayani ma bai iya ba haka kalla annan Musa ce mai wulakantacci ko bayani ma bai iya ba da haka a ƙarƙashin wannan ne zamu ga cewa haka a garin Makka annabi zai zo wucewa a ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikr ya waigo a ce masa innaka kai mahaukaci ne wani lokaci a ce bal qalu adgafa ahlamin bal istarahu bal huwa sha'irun haka zaka ga ana ta faɗa sunaye da haka in kana harkar addini kaga an sa maka sunayen banza ana kiran ka da su bai kamata abin ya dame ka ba dan dama hanya ce da shedan ke amfani da ita a sa maka sunayen da dole sai mutane sun kika saboda wannan sunan kamar yadda dadan akai aka ta yi a nan kasar a sa a ce maka dan izala dan zulzula ha dan gashi nan sunaye dai iri daban-daban ana yi sannan abu na hudu shine da kuluhu ila nafsi min ahabbil abwab ilayha shedan yakan duba yaga wata kofa ce ka fasan abu sai shigo maka ta nan sannan abu na biyar da shedan yake shine at-tadarrud fil idla yana da bi mataki mataki wajen ya batar da kai ku lura da kyau ku gani ba yahudi zai iya zuwa abin da zai san zai kafa nan da shekara ɗari abin zai tasiri zai iya yin haƙuri ya kafa shi an gani yanzu kamar wannan tashan ta arewa tufo da ake ta magana ɗazu na saka ka turo min wani abu malam usman bai riga na gama diba ba amma yanzu ku je ku duba ku gani na farko suwa suka kafa tashar na biyu menene dalilin da ya sa ku kafa da? wai kuna tsammanin cewa tasirin yanzu ne ai ba yanzu suke target ba wannan jiyal din yanzu a'a ba ta su ake ba akwai generation din da suke target kuma sun yadda za su kashe mata kuɗi ko nawa ne don abin da suke so su a cibin wanda suka kafa tashar sai sun yi a cibin sau da haka tasirin abin ba zai yiwu ba idan aka ce za a ɗauko wasu mutane daga waje wanda su za su yi aikin a yan cikin ku za a ɗauka masu magana da yare da komai irin naku da addini irin naku shi ma wanda ke aikin ba dole bane ya san manufar da ta sa don wani kawai manufarsa ne yana aiki yana samun albashi a harkokin gabansa ajandar menene a ƙasa ba dole bane ya sani yanzu cikin shirin da suke ban tsohon dinga kiran sunayen shirin hip hop nan da suke akwai wani yaro da ya mutu kwanakin baya sunan Salil amir yanzu mawaƙi ne ƙaramin yaro daga bayan bashi da sanda ya mutu yanzu yaran da suka taso ƙanana da yawa wanda ya kamata a ce karatu suke duniya sai alfahari da su kowane bangare na ilimi a yanzu suna nan kawai banda waka ba abinda suke gurin su zama yara ne kuma za ku ga ana ta tattallatawa da haka sai ka duba ka gani ba an zo an kafa ta da sunan arewa ba sai ku duba ku gani farko ai mutumin arewa addininsa ne farko kafin al'adar shi mai na addini sha wajen in ka gani dan sa wani program a wajen to ramadana ne sai a nemo wani malami sai a sashi ya minti talatin Ga baki ɗaya shirin da take a gidan tibin tun daga farkonsa har sa, idan ka rantse da Allah ba za ka yi kafara ba in suna da wani abu da ya shafi addini to bai wuce biyar cikin ɗari ba ta so casa'in da biyar bai da alaƙa da addini hmm? kuma ga shi Allah ya jarrabi gidajenmu da ita ba na hankalinka zai tashi ba sai ka zo tukunna mata kana karantar da su a islamiyya duk wani shiri da ake yi su shirin kada su shirin kada tunda kai kana zama ne eh kai ba ka zama amma duk shirin da ake yi wanda suke bibiya da ran da ake maimaita duk za su faɗa maka da haka wata shirin da za a yi wanda zai kai efeson guda ɗari da wani abu wallahi tun da za a fara a gama sai ka kalla kuma ta haddace duk abin da ake kuma ba wani karatu a duniya da ka ƙara mata ta bishi wannan ko karatun malam wani kuwa ta bi shi tiryan tiryan ta ga abin da ake a ciki babu to da haka wayannan sune masifar da ta taso yanzu sannan akwai hanya ta shida shine as-saddu an al toshe mutane daga gaskiya Don haka dama shi dan yaran ya ce qala fa bima agawaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na zauna musu akan tafarkin kama daidaici thumma la'atiyannahum min na aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an wa wala tajidu aktsarahum shakirin haka shedan yace ya rantsi da Allah sai ya zauna dama sai ya zauna hagu sai ya zo ta gaba sai ya zo ta baya da yawan mutane wallahi ba za ka same su akan daidai ba wannan yana daga cikin aikin da shedan yake su yayi kuma gashi nan ko kun dauka cewa mun dauka cewa shedan din ne zai fito kuru-kuru a ganshi ko ku wakilai zai samu wakilai zai samu kamar yadda ai yahudu wani aikin da suke cikin mu ai su suke zuwa yanzu nan wajen mutumin da ke kaduna kaf kaso ɗarinsu casa'in da biyar in ka ce masa ka taɓa ganin ba yahudi wannan yahudu ne in ba yanzu da ake da talabishin ba wala bai san yahudu ka taɓa ganin ba yahudi a garin kaduna yana yau saboda ai ko a fararen yahudawa daban wanda ba su ba daban yan kaɗan ne ba su da yawa a duniya amma za ka ga ba su taka sun je guri ba amma tunaninsu da fikirarsu da tasirinsu ya je wajen ya haka yi ba dan suna da wakilci ba bane tunaninsa da fikirarsa da tasirin su yaje wajen ainihin suna da fikira da tuna da shi yasa tasirin su yaje wannan wajen to wannan yana cikin hanyar da shedan ke yin amfani da ita kuma yana so ku duba ku gani duk waɗannan abubuwan da na faɗa na ce shedan yana amfani da su wanne ne yanzu ba a yin amfani da shi cikin mutane babu to sannan abu na bakwai shine akwai abin da ya shafi wato al-isti'anatu bi shayatinil insi neman agaji da shiɗanan mutane shi yasa zamu ga Allah yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinil insi wal jinni sai ce yuhi ba'duhum ila ba'din al qawli haka sashi yake yima sashi sannan duk wanda zai batar da kai wallahi ba zai zo maka ba da sigar cewa ya zo to halaka zai tura ka mukalla annabi adamu ai shedan bai iya samun nasaran ko da shi daga aljanna ba sai da ya zo masa da riga ta nasiha ba shi yasa su ma suka ce fadakarwa suke yi ba to kai hankali akwai fadakarwa irin ta shedan daga ruwa sai wuta ko kai yanzu ka je zaka kamo kifi shi kifi dolo na karshe da zaka je ka sa karfe gwangwanan gwamba ko me zai kama ba sai ka je ka samu wata tana ba ka rike karfin ka je ka saka sannan in ya gani ya ɗauka cewa taimakonsa za a yi daga nan da ya taɓi wannan daga ruwa sai ina ba sai ta ba to billahi lazi haka in ba kai hankali ba akwai wanda za su zo maka da riga ta nasiha Allah suke nufi billahi lazi daga kaka daga wallahi daga nan sai wuta shi yasa Allah madaukakin sarki a suratul a'raf yace wa ya adamu kun anta wa zawjukal janna fakula minha fakula min haythu shi'tum min haisu shi'tu ma ragadan ko wannan min haisu ma wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimi fa waswasa lahum ash-shaytanu li yubdi lahum ma uriya anhum min sawatihim wa qala yati ma nahakuma rabbukuma an tilkum ash-shajara illa an takuna malakayn ai ba kuma Allah ya ce kada ku sai dan kawai kaku zaman to kaza kaza kaza wa qasama huma sai da ya rantsi da Allah ya ce inni lakum malamin nasihina na rantse da Allah nasiha nake mu. shedan fa yace ya haka Allah ya faɗa shi yasa malamai suka ce sigar da annabi Adamu shedan ya zo masa da ita ko kai ne sai ka yarda saboda yanzu idan kai mutumin kirki ne wani ya zo ya rantse maka da Allah to kai ganin kake yadda ba za ka iya rantsuwa da Allah da ƙarya ba to haka kake ɗauka kowa ma bai kamata ya rantse da Allah da ƙarya ba to ya zo ya ce wa ƙasama kuma kun ga ƙasam ga inni ga kuma. ga minan nasihina wallahi sai ɗalibin balaga zai san abin da aka ajiye na tausibi a nan wajen ya rantse da Allah ya ce wallahi ya rantse da Allah nasiha yake to yin shaidan zai sanyo riga ya zo ce ya zo nasiha yake yi to kaga sai kai hankali kuwa kowane maballaci zai iya zuwa da sunan gyara kuma wallahi tallahi ba gyara yake so yayi ba maballaci ne to saboda yanayi na lokaci kamar yadda na fara magana ɗazu a farko wayannan littattafai ne kamar yadda wayannan malaman addinin musulunci wannan littafin ya yi shi ne kan akan al'aswaku a akabin wa adabun kasuwanni da hukunce-hukuncinta da ladubbanta abinda zai baka mamaki daga koyar na tsoro inda littattafan guda wannan ya yi shi akan tafiya ne kawai ku kalla ba ku gani ba addinin musulunci ba wani addini ne yake da tsarin tafiya in zaka baggarin ka kaje ka dawo sai da musulunci ya tana daga yadda za ka yi ga abokan da ya kamata ka yi hurɗa da su ga waɗanda bai kamata ba sai addinin musulunci to dan mutane su gane cewa addinin musulunci ba haka yake kara zuba ba yadda kuwa ya ga dama ya yi shi abu na ƙarshe a wannan gabar kamar yadda na faɗa yanzu na yi na ɗaya a jira karatu na biyu yana zuwa don faɗi dalilai akwai dalilai da zan faɗa karanci guda goma kaɗai da ya isa ya ba yadda za a yi wannan sana'ar ka zama halal kuma duk malamin da ya ce musu ta halatta wallahi tallahi ya yaudare su bai faɗa masa gaskiya ba da haka za ka ga wasu a cikinsu suna ƙoƙarin yin aikin alheri su biya ma yara kuɗin makaranta su yi waye shi waye shi waye Allah ya saka masa da alheri amma su sani inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wannan ita ce ka'ida da haka mutane su yi haƙuri kamar yadda na faɗa abubuwan suna da yawa wannan karatun da aka ji yau na farko muƙaddima ne na farko a jira in na dawo insha Allah na biyun zai biyo baya wannan shine matakin farko dan yanzu kaga misali cikin abubuwan da na tanada duk wanda ke kallon Hausa fim ya san akwai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a ciki haka ne kowa ya san akwai wannan to yanzu sai ka jira ne ni kuma zan zo yadda ka gana ɗauki awa ɗaya haka da wani abu haka kawai zan zo in ɗauko maka maganganun malami tun daga ƙur'ani hadisai mai matsayin kiɗa da waƙa a musulunci Sai ce ku daga cikin dalili kada gashi don ba magana ba ce da kamata in yi ta da molanka na biyu akwai abin da ya shafi tsiraici da shigar banza idan ka ga mata yan fim da hijabi to mutuwa aka yi shi ma mutuwar shi a fim ɗin ba kaso goma daga cikinsu kaso tara ba su da alaƙa da sa hijabi ba haka ba ne wasu wanda suke koyan ɗinkunan banza ma yanzu a fina-finan suke kallon mai ɗinkunan da suke wannan ita ce matsala ta biyu to sai ka biyo na bashi sai ka ce yanzu kana buƙatar in maka lakta guda akan abin da ya shafi matsala ta tabarruci ai da yawa yawan su ba ta sani ba na zauna a ni'ima hotel lokacin da nake zuwa Kano kai ka sani ina zauna a wajen duk wani a cikin su ina a lokacin ba dole bane su sani ina kallon kowa kowa yana kallona da ka akwai abubuwan da ma kana hadisan yuktar a koren da mun je mun dawo wani guri da daddare ina kabo muka je ne mun je wa'azi kabo na koma zan kwana da daddare a nan kan step ɗin bakin da zan je in kwanta a nan na zo na samu wani a cikin yana runguma wata yarinya fa sai ta tashi wai ta tafi ta je ta zauna a hotel ta kwana biyu uku wai sati da lahadi wai za a shooting ɗin fim a wannan wajen ba muharramin ta ba kanin uwarta ba kanin ubanta wai ta tafi shooting ɗin fim ta tafi shutun ɗin biyu eh haka ake yi ba sannan su kansu za ka ji suna magana akwai kafin tawaye eh yarinya ta zo a ce za a saka tafim amma dole ta ɗan yi tafiya tukunna a ga bayanta a ga gabanta sai a ce wannan ba za ki iya action ba ba za ki iya ɗaukar hankalin mutane yadda ya kamata ba ba ka ake yi ba hmm? to sannan duk wanda ke kallon fim ya san galibin kwalliyar da matan suke yi ba su suke da kansu ba maza ne ke musu ba haka ba ne? mace kawai makeup ko? eh? <laughs> saboda Allah dan Allah billahi alaikum in duniya da gaskiya ita abata ta kwalliyar da kanta mana tsakaninku da Allah duk lokacin da mace za ta iya zauna tana da ƙarfin halin da namiji ne ke mata kwalliya kuma ga maza ba ta jin nauyi me kake tsammanin zai faru in ba ka sani ba ya kamata ka sani amma su da abin ya shafa da sun san hakan yayi kuma duk wanda yake bibiyar matsalolin ya sani galibinsu kwalliyar da suke fitowa da ita abin din ɗin ba su suke yi bayi musu ake kuma mafi yawanci maza ne ke yi ba mata yan uwansu ba kuma tare da haka ake rena hankalin mutane sai a zo a ce wai sana'a to sana'a wacce da hakan wannan bannan tana ciki kuma haka za ta zama to halattacciya karɓaɓɓiya a wajen Allah wala ba faɗa muku gaskiya ba sai sa muke cewa wannan yana daga ciki to wannan shi kuma sai ka biyo ne shi ma sai ka ji sannan abu na hudu akwai izgili da addini izgili duk wanda ke kallon fina-finai ya san ana jin ayoyin ƙur'ani da hadisan annabi a izgili da su kuma duk malamai sun ce ku da waka ba a jan ayoyin qur'ani da hadisi a izgili da su wasu sun ja sun yi magana Allah cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'ab Allah yake kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah yake la ta'tadiru qad kafartum ba maganan uzuri ka zo ka ja ayoyin qur'ani da hadisai kuma galibi ma an kaga mutum ma ya ja ayon fa wani lokacin da za a ɗauka ana turka-turka koya mai ayar dan ya ja saboda sai ya zo kuma kaga ba daidai zai ja ta ba yana janta wallahi ka san cewa qur'ani bai saba da zama a bakin sa ba to wannan yana cikin daga cikin ainihin wato dalilan wannan dai yana faɗa ne zan zo in bi su ɗaya bayan ɗayin ce daga cikin dalilan da ya sa abin bai kamata ba bai halatta ba saboda dalili kaza sannan akwai abin da ya shafi rashin manufa galibin masu yin addini masu yin fina-finai na duniya za ku ga suna yin fim din ne suna da manufa yanzu in ka ga Amerika ta yi fim mafi yawanci ko ta kera wasu motoci ko ta kera wasu sababbin bindigogi sai ta zo ta yi fim din da bindigogin da motocin don ta yi tallata a duniya ba manufa ba manufa ta addini ba manufa ta yankin da suka mutu kai balma hasali wasu daga cikin masu yin fim nan ba ma fa hausa ba ne ba wasu yarika ne suka ji hausa sai suka zo ta hawasu sai suka juye suka zama hausawan ƙarfi da yaji kuma suke wakiltarwa To mu ba harshen hausa ya dame ba yanzu maganar addini ne to wannan yana ciki sannan akwai abin da ya shafi rashin kunya tsarara a ciki wanda kiyama ce duk lokacin da aka ce an cire mata wa a yar riga Na ji wani yana kafa hujja yana cewa wai in ana maganar cewa ana yin banna to ai tun kafin su fara harkar nan ana yin banna ana yi eh mun yadda ana yi amma wallahi wannan abin ya taimaka gurin lalata mutane fiye da yanda baka zato yana daga ciki sanya dogon guri ga 'yan mata yanzu duk yarinyar da ta ga wata afim tana yi ta ganta a gida mai kyau ta ganta a mota mai kyau su ba ba ɗauka suke fin ba fa ke take yi reality haka abin yake ita ma in ta shiga fim haka rayuwar ta zai koma shi yasa sai ka ga sun suna ta bibiya da da lobin sai an sa su a cikin harkan an samu wasu waɗanda ba su da kishi mutum ya ɗauki ɗan da ya haifa ko yadda ya haifa ya je ya kai yanzu duk sharaɗin da za ka kawo ka ce ya dace su yi wanda yake ya dace da addini don sifin fim din ba za su yadda ba don yanzu kowa yana duba cewa in yi fim wani fim zai samu kuɗi in ka ce cewa ku zo a yi fim din nan amma idan an yi duk wacce za ta yi ciyar ɗin ta shiga fim din kar shiga banza dole ta sa kaya na musulunci na kamala ɗaya abu ka'ida to za ka ga wannan ka'idar kai kuma ba za su yadda ba yanzu don girman Allah me ya haɗa malam bahaushe a addininsa da al'adarsa da rawa da kiɗa kaga mutumin da ya kamata ya shi shine limamin unguwarsa in ba liman ya shiga ya bada sallah amma sai ka ganshi bakin wata fulawa da shi da yarinya ta zagayo ta nan da gudu ya zagayo ta nan da gudu tsakanin ku da Allah ba haka ake ba eh haka ake eh to wannan yana daga ciki sannan yana daga ciki da suke akwai lalata tarbiyya na shekaran jiya mala ahmad muna tare da kai mun je wani guri wata bayan Allah ta kira daga America magana da take mun kenan tace min wai malam abin da ke faruwa yanzu a arewacin Najeriya Najeriya ba su sani ba shin a yankunan da yake faruwa musulmi ne yake faruwa da su ko ba musulmi ne amma da tana jin Hausa suke yi amma yanayin al'adun da ɗabi'ar wacce fake zaune a America ba tana ganin bai dace ba a ce musulmi ne suke yi Hausawa ne ke yanzu ba an ce akwai baturiya da ta taso daga australia ba ta shigo kawai fim din da ake yi da hausa wanda ake translation da turanci ta zo ta gani wai shin abin da ake yi a fim din nan shin haka abin yake ko ko a'a idan an yi fim din ne mutane suke koya daga fim din ita ta sani ba akan wannan kawai ta taho ta tauyin bincike to wannan yana daga cikin abubuwan da ainihin wato ake yi a ciki sannan da suka ce koyar da tarbiyya suke yi ba ka suka faɗa ba to muna faɗa muku mu ce muku faqidu shay'i ila yuti matar da ta kasa zaman aure tana da tsaurin idan da tana iya zaunawa yau namiji ya mata kwalliya wancan ya mata jibu wancan ya mata ita fa ba ta zaman auren ba ma amma sai ta ce wai ita za ta koya ma wata ta zauna zaman aure billahi alaikum sannan yanzu dan Allah tun daga sanda aka fara harkar fim din nan zuwa yanzu za a iya faɗa mana wata majamu'a ta mutane wanda lalatattu ne suka shiryu suka daina saboda harkafin amma za mu iya faɗar majamu'a ta mutane wanda suka koyi ɗabi'un banza daga ɗin, wanda in lokaci ya bar hatta kalmomin da suka yaɗu cikin mutane da ake amfani da su saboda tasirin kallon fim ɗin sai kayan mamaki yanzu kwanaki akwai wata yarinya a fim ɗin da take sa hijabi irin kallon na 'yan shi'a za ku iya sana na ce muku ba zan kira sunan kowa ba amma saboda tasirin kallon tuntun in ka lura sai da kusan kowace yarinya cikin mu haka za ka ga ta janyo hijabinta irin yadda wannan yan tuntun take eh? yana faruwa sannan yana daga ciki akwai koyi da al'adun arna eh? galibin fina-finan nan da ake yi a nan ƙasar, yanzu a baya duk wanda yake da shekaru an san an yi irin su kalkuzu kozo dan kozozo na godara ikon Allah a baka sai ta Allah ta yabo irin su zuwaye da waye aya wancan lokacin su su kasum ya rasuwa zaka ga duk abubuwan da ake malamai ba su yi ta akan shi ba dan suna iya kokari su kwatanta sannan su tsaya ga abin da yake al'ada ce tawa ta ba wushi to yanzu tun da kaga an ɗauko wood wood kani bala'i wood to yanzu ba an samu kani ba to nan gaba ba mamaki a samu kaduna wood ma a samu bauchi wood a samu sakwata wood ko kuwa tun da wood wood za a ita samu to sai ka duba ka gani wannan wood da aka fara samu daga ina aka samu shi ba daga hollywood ba ne to ka je ka duba ka gani hollywood din nan wata fasadi ce ba a yi a kanta yanzu bollywood din nan da ke india ina da bincike 'yan matan da suke fim duk wanda ke kallon fina-finan india yanzu ya san cewa ba ma daidai ne da finafinan finan indiya a da ba ma daidai ne saboda tasirinsu da kasashen turawa za ka ga abin da kake iya kallo a da indiya gaban yara yanzu bai kallo abin ya canza to kaso ɗari na 'yan matan da suke harka fim a bollywood na indiya wanda wasu za ka ga an daga nan najeriya ana gayyata su a kai su indiya a karrama su wallahi kaso ɗari cikinsu yanzu kaso casa'in da wani abu nasu inda za ka shiga bincike a intanet wallahi duk fitattun jaramansu ba wacce ba ni da hotonta shi za ka ga wani namiji yana saduwa da ita tsirara an ɗauke ta duk irin su waye da kake jin sunansu duk suna da shi yanzu to wannan abin shi muke jin tsoron kada ya shigo nan gaba yadda wayancan ake ce masa jarumai ko su ma wayannan wa jarumai to kaga jarumi jarama sai ga abin da wa'ancan jaraman za su yi shi wa'annan wa to wannan ne abin da muke jin tsoro to wannan yana daga ciki akwai abubuwa da yawa gaskiya zan yi kokari zan takaita nan eh da haka yanzu wannan shi ne na ɗaya. a jira na biyu yana nan zuwa da haka in wa'anda suke yada abin da ba daidai ba bai gaji ba bai kamata masu yada alheri su masu gaji ba wannan ne Allah ta'ala ya sa mu dace kuma kamar yadda muka faɗa ba cin mutuncin su zamu yi ba ba tsine musu muka tahoyi ba ba zagin su muka zoyi ba yan uwanmu ne musulmi tunda addinin musulunci ya haɗa mu da su akwai yan uwantaka da haka muna musu fatan Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su kamar yadda mu ma muke fatan in muna wani abu wanda yake ba daidai ba Allah ya shiryar da mu wannan mu shine fatan da muke musu wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh